Hukumar kwastam ta Najeriya, reshen tashan jiragen ruwan Najeriya na Tinkan Island da ke nan Legas ta kama wasu makamai kimanin 400 da suka hada da bindigogi da sauran nau'o'in kayayyakin hada bindigogi a wani sunduki ko kwantena da ke dauke da farar siminti da ake amfani da shi wajen gine-gine. A wata sanarwa da hukumar ta kwastam ta raba manema labarai a Legas ta bayyana cewa an kama makaman ne da ke cikin wannan sunduki tun ma kafin a fitar da sundukin waje kuma yanzu haka a cewar babban jami'in hukumar ta kwasta mai kula da shiyar kudu maso yammacin najeriya mataimakin kwantrolan kwastam monday Abuchi. an shigo da sandokin ne daga kasar turkiya a inda kuma akasarin makaman da aka gani a cikin wannan sunduki an kera su ne walau dai a kasar italiya ko kuma a kasar amurka kasar to ko ina mahimmancin kama wa'annan makamai da hukumar ta kwastam ta yi ga tsaron lafiyar ƙasa tambayar kenan da na yi wa kanal aminu isa kwantagora murabus alhamdulahi dai allah ya ba da iko a kowane lokaci makiya najeriya ke kokari su shigo da makamai allah kuma yana tona masa sire duk wanda ya shigo da makamai in ba hukuma tsaro ta Najeriya hadda ita ma kastam sai a binkici da wancan na farko su ma 'yan kasa dai ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da wannan kamu na makamai da hukumar ta kwastan ke yi mayar da wannan malami ya shaida mini a gaskiya mun ji daɗi kuma muna farin ciki akan wannan abu da ya faru da ita Allah ya sa hukumar kwastan ta kokari ta samu damar kama wa'annan makamai saboda gaskiya suna kokari ya cancanci a yaba musu akan wa'annan bincike da suke yi na kwakwaf da ganin cewa sai sun san abin da aka shigo da shi kuma muna fatan Allah ya sa hakan ya daure hukumar ta kwastan ta bayyana cewa tana ci gaba da gudanar da bincike domin gane ainihin waɗanda suka shigo da wayannan makamai abin da ya sa na sake tambayar kanal amini isa gora ko jami'an tsaro da gwamnati za su iya gano tushen shigo da makaman sai ya ce ba iya ganewa tsoro na kawai shi ne can kasan da tafiya ta fito ita kwantenan ta fito takardun da aka ba su ba zai nuna wanda kuma 'yan kastam sun san waye aka wa adireshin shi wannan container to ka ga in an yi kididdige da kyau a ya kama kowaye ya kawo makamai din ko watanni uku da suka gabata sai da hukumar ta kwastam ta kama wasu makamai kimanin 660 wadda kuma aka shigo da shi ta tashar jiragen ruwan afafa da ke nan lagos ko da yake masu sumogan makaman sun samu nasarar fito da shi daga tashar jiragen ruwan a wancan lokaci amma kuma bisa rahotanni na asiri jami'an hukumar hukumar ta suka kama motar da ke dauke da wannan makamai tare kuma da wasu da ake zargin sun taimaka wajen ficewar makaman daga tashan jiragen ruwan baban ya murya amurka daga Legas.